وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا تقص ga watan tara wata mai albarka hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1428 wanda ya zo sha takwas ga watan tara 2007 muna nan a cikin suratun nur wanda ya take sura ta 24 za mu tashi aya ta 27 na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تكتبون وما تكتمون الله سبحانه وتعالى bayan ya yi mana bayani a baya na abin da ya shafi hukuncin zina sannan ya yi bayani akan abin da ya shafi hukuncin kazafi da hukuncin tuhuma tsakanin iyali da kuma bayani akan kazafi da munafukai suka jefa gidan annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ta'ala zai koyar da mu ladubba da ka'idodi na mu'amala a tsakaninmu da gidajenmu da kuma gidajen wasu ba namu ba Allah ta'ala kamar yadda ya saba kiran masu imani ya ce ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani ma'ana ya man amantum billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyan wa rasula ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah ta'ala kuka yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuka yi imani da musulunci wannan kira ne na Allah ta'ala zuwa ga muminai ce la ta hulu buyutan ya harfu nida asalin ya akan yi amfani da ita ne wajen kiran abin da yake nesa amma anan an yi amfani da ita wajen kiran muminai da suke kusa ya ayyu ayyu shine munada mabani ala dhammi fi mahalli raf'in alladhina badalun minhu badin ala al-fathi fi mahalli raf'in amanu jumla fi'liya la mahalla laha min al-i'rab silat al-mawsul bayan Allah ya kira masu imani sai kuma yayi jan kunne yayi hani yace la tadkhulu kada ku shiga la anan harfu nahayin وجزم تدخل فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل بيوتا مفعول به منصوب بفتحة الظاهرة على آخره يا كما في إيماني لا تدخلوا بيوتا wannan annahayu a wajen malaman usulul fiqh suka ce Shi ne abin da wato Allah ta'ala ya yi hani da shi hani iri biyu ne akwai abin da aka yi hani da shi wanda yake nuna haramci akwai kuma abin da aka yi hani da shi wanda yake nuna karaha wato kyanke abin kenan makaro to amma abin da ake nufi annahayu wanda yake da ma'anar tahrim ne wanda malamai suke cewa ma naha anhu shari'u ala wajahil ilzam bitarki abinda shari'a ta ce a bar shi dole wal haram yusabu tarikuhu imtisalan wa yastahiqqu al iqaba fa'iluhu haram shine abinda mai barinsa yana cancanta samun lada a wajen Allah wanda ya aikata shi kuma za a iya yi masa azaba amma kuma za a iya yafe masa to Allah ce ku shiga gida ghaira buyutikum in ba gidajenku ba duk gidan da ba naka ba kaka shiga kun ga ashe gida ni'ima ce babba masu rubutowa a yi musu addu'a Allah ya ba su gidajen kansu wannan babban ni'ima ce mutum ya zama yana da gida domin gashi har ma ana cewa kaka shiga gidan wani an hana ka shiga gidan wani kagan gidanka ne ba matsala to gidaje dangane ga mu'amalanta su sun kasu gida uku akwai gidanka wanda za a faɗi ƙa'idodin shigarsa akwai gidan wani ba kai ba kuma da mai gidan shi ma za a faɗi ƙa’idar shigarsa akwai kuma gida na bakin titi na bakin kasuwa wanda ba mai shi kowa in ya samu mafaka sai je fake a nan shi ma za a faɗi ka'ida da mu'amalarsa kun ga ashe da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce arba'un minas sa'ada wa arba'un minas shaqawa abu hudu suna cikin wadata abu hudu kuma suna cikin tsiya daga cikin abubuwan da annabi ya lissafa su a cikin wadata yace ce almar'atu saliha mutum ya samu mace ta kwarai wal baitul wasi mutum ya samu yalwataccen gida wajjaru salih ya samu makoci na kwarai sannan kuma wal markabul salih ya samu abun hawa shi ma mai lafiya keke gare ka babur gare ka mota gare ka zamo lafiyar sakalau ba zai ma fanco ba ba zai kana yawo da kuloji ishirin a cikin bot saboda kana fama da tsohon babur to muna roƙon Allah ya canza maka sabo kai da kake yawo a ƙasa ma almunta ilu rakibun wanda yake da takalmi ba akan abun hawa yake to saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga waɗannan cikin arziki ya zama ka mallaki gidan kanka sannan ya ce wa arba'un min shaqawa abu hudu kuma suna cikin tabewa tabewa duniya al-mar'atu su mace mai bala'in tsiya mafaɗaciya mai rigima mara kirki mara mutunci da wani da ya rubuta littafi mai suna akan wato tuhu abin nan din da Allah ya yi wa mu'minai ya jarabce su wasu mutane da aka samu an jarabce su da mata ba na kwarai ba sai kira shi ibtila'ul ahyar bin nisa'il ashrar wasu mutanen kirki da Allah ya jarabce su da mata marasa kirki shine ta ka kissa manyan malamai manyan yan kasuwa manyan annabawa biye ta ka wannan su annabi nuh ya ɗauko haɗi zuwa zamaninsa ibtila'ul akhyar bin nisa'il ashrar da haka daga cikin jarabtar da Allah zai wa mutum ya bashi mace wacce take ba ta kirki ba sannan kuntataccen gida sannan makoci wanda ba na kirki ba rashin kirkin makoci shine ba zai nuna maka aikin kirki ba kuma kana sharri ba zai hana ka ba sannan ka taho iya beka in ka ba da baya zage ka to sannan kuma abin hawa shi ma wanda ba na kirki ba to sai Allah ta'ala ce la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum kaf ku shiga gidajen da ba gidajen ku ba hatta tasta'misu har sai tukunna kun nemi izini a al ina an fassara shi da malam farra'u yace hatta tusallimu wa tasta'anisu akwai taqdim kenan da ta'khir malam zajjaji yace tasta'anisu fil lugha bi ma'ana tasta'zinu har sai kun nemi izini wa kadhalika huwa fi tafsir wal isti'zanu al isti'lamu wato nema kenan ka nemi dama a baka ka shiga ana cewa azantuhu bi kaza ai a alamtuhu wa anastuhu minhu kaza ai alimtu minhu Allah ta'ala ce fa in anastum minhum rushdan ai alimtum hatta tasta'limu ma'anan ayan har sai kun nemi a ba ku dama yuridu ahlaha iyalan gidan sun ba ku dama an tadkhulu ku shiga shine ma'anan hatta tasta'nisu shine ma'ana tasta'zinu kenan har sai kun nemi izini bayan ka je kofar gida ka ce assalamu alaikum idan ba amsa ba ka ƙara cewa assalamu alaikum idan ba amsa ba ka ƙara cewa assalamu alaikum in kai shiru sai ka tattara ina ka ina ka kasa inda dare ma idan kuma an amsa an ce wa alaikumussalam to idan shiga kake son yi sai ka ce a adkhulu in shigo in aka ce man sai ka faɗi sunanka da alkunyarka kaka ce ni ne wani tabi'i wani ya kwankwasa mai gida da ya ko ya ce waye ice ni ne ice duk abokaina babu ni ne da aka ka koma ban san ni ne ba duk abokaina da na shina babu ni ne ana ice la arifu ana wani kuma da ya zo ya kwankwasa gidan wani tabi'i ya ce waye ya ce ana ice Allahu a'lamu bi muradi Allah shi ya san kai waye ana ai zai iya ɗaukan mutumin kirki zai iya ɗaukan mutumin banza zai iya ɗaukan wanda na sani zai iya ɗaukan wanda ban sani ba da haka ana da kace Allahu alahu bi muradihi da zalika to dan haka mutum sai ya ce ni ne wane to an ce shigo sai ka shigo an ce tsaya ina zuwa to sai ka tsaya wani kuma sai da ya fada gidan wani sai kuma ya ce a'a da kulu ce a'a da khalta. ka riga ka shigo da gairi iznin da haka gida abu ɗaya yake a rufe yake shari'a ta kulle shi kullewar shari'a shine ba za ka shiga ba har sai ka yi sallama kuma sai an an tambaye ka waye kai ka ce kai ne wane an ce shigo sannan ka shigo sai an faɗa wannan guda uku duk da kai sallama guda uku ba a amsa maka ba ta ta wani abu ake yi a gidan ba a son ka shigo sannan malamai suka ce in ka je kofar gidan kar sai ka fara leƙawa za ga wani ya leko kuma yana assalamu alaikum kuma kansa yana cikin gidan to wannan annabi sallallahu alaihi wa sallam wata rana ya ga kan wani a cikin gidansa yace da na san kana leko ni da na wulle ka da wannan abin da haka hadisi ya inganta cewa wanda ka ganshi yana leko ma daki ko gida in ka samu wani hoge ka jefa ya samu idansa idan ya tsiyaye ba za a yi maka kisasi ba a shari'a saboda shi ma ta'addanci ya leko ma gida ba tare da ya nemi izinin ka ba to Allah ta'ala ya ce hatta tasta'anisu bi ma'ana tasta'azinu ko tasta'alimu a ce kun nemi sani tukunna ko kun nemi izini ko kun nemi nutsuwa a nutsar da ku a baku dama wa tusallimu ala ahliha kuma ku yi sallama a bisa masu gidan ku yi musu sallama sannan kuma ku nemi izini zalikum Allah ta'ala ce wannan dokoki da aka lissafa muku khairun lakum shine alheri a gare ku la'allakum tadhakkarun Allah ta'ala ce an muku haka ne la'allakum tadhakkarun don ku tuntuntuni at tazakkur mun ce abinda ka manta idan aka ce tazakkur shine tunashi Allah ya maimaita kalmar la'allakum tadhakkarun a cikin alqur'ani har sau goma sha hudu la'allakum dan ku tuna ma'ana ku tuna cewa shiga gidan wani bai dace ba kuma bin dokar Allah wajen shiga gidan wani shine ya dace to ku yi tunani akan wannan fa in lam tajidu fiha ahadan idan ba ku samu kowa ba a cikin gidan ba kowa mai gidan baya nan fala tadkhuluha kada ku shiga wannan gidan hatta uzana lakum har sai an ma ku izini sai an yi muku izini ma'ana mutum ya jira a masa izini in ka zo mai gidan baya nan aka ce baya nan to koma kada ka fada masa gida wai dan abokinka ne ko dan uwanka ne bai halatta ba hatta uzana lakum har sai an muku izini an ba ku dama wa in qila lakum irji'u idan aka ce muku ku koma ku koma farji'u Allah ya ce ku koma din huwa azka lakum shine yafi muku tsarki yafi muku alkhairi wani tabi'i yace tunda naji Allah ya faɗi wannan yace shekara da shekaru ina zuwa kofar gida nayi sallama dan a ce min na koma din yace amma Allah har yanzu ban samu wanda yace mu koma ba yace domin Allah yake komawa azka lakum ni kuma ina so in samu azka lakum din ita to amma duk inda naje ne sallama nace ni ne ta ce shigo ita ni kuma Allah Allah nake in samu wanda zai ce mun irji'u ku koma dan Allah yace farji'u huwa azka lakum akwai zaka akwai azka to Allah yace shi yafi muku tsarki yafi muku alheri shi yana son ya samu abin da ya fi alheri din shine komawa fiye da shiga gidan mutane to kuma yace har yanzu har ya kusa mutuwa yana ba da labarin cewa bai samu wanda ya ce masa koma ba shi kuma Allah Allah yake ya gamu da wanda zai ce masa koma to Allah ta'ala ce wallahu bima ta'maluna alimun hakika Allah ta'ala masani ne bima ta'maluna da abin da kuke aikatawa duk aikin da kuke aikatawa na alkhairi da na sharri Allah ta'ala yana sane da shi ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره إن خيرا فخير وإن شرا فشر الله تعالى ليس عليكم جناح باب ونلي في أكنكم أن تدخلوا بيوتا كشغا وسجدا جي غير مسكونة فيها wacce ba a wato ba a bar zama ba ce a cikinta gidan da ba kowa a ciki to wannan ba laifi a shiga arwaito daga malam hasan daga ikrama ya ce gaira maskunatin fi haɗin nan a wato ana nufin gidajen da suke kan hanya waɗanda ba zama ake musamman ba da can akan yi gida kan hanya in mutum ya rasa makwanci ya zo ya fake a ciki in matafiya ya sauka a gari babu inda zai je ije zauna a wannan gidan to suka ce shine ma'anan gaira maskunatin fiha haka nan dai imamu tabari ya ce abinda ake kira da gaira maskunatin fiha ya haɗa duk wani gida da babu mutum a ciki ba kuma wanda ya mallake shi rugujajjen gida ne shin gida ne wanda aka ajiye shi akan hanya an shiga ne don biyan bukata ko don wani abu amma anan ya ce malamai sun yi kauli biyar a kan ma'anan gaira maskunatin fiha kauli na farko suka ce an na halkana wal buyut su ne hotel hotel da gidaje mutum ya je kofar hotel kawai sai ya shiga haka babban kanci da mutum yake sai da kaya ba sai ka je shiga supermarket ka ce a ada hulu ba ai tun da ya bude kuma ya buga cewa kayan sayarwa ne a ciki da ka je kawai sai ka kutsa kai dan da wannan ayat ta sauka kuma sai mutane suka shaddada a kansu ko kan go mutum zai shiga sai ce assalamu alaikum a ada hulu in zai wuce ya ga wata ƴan kofa haka sai ce assalamu alaikum a ada hulu ko diddifi zai shiga sai ce assalamu alaikum in ban daki zai shiga ya ce to sai abin yayi yawa sai Allah ya ce a'a laisa alaikum jinahun babu laifi a gare ku an tadkhulu buyutan ghaira maskunatin fiha to wannan ghaira maskunatin fiha din ne aka rawaito kauli biyar akai suka ce أنها الخانات والبيوت المبنية للسابلة ليأو إليها irin gidajen da ake yi na wakafi kan hanya don mutane su dinga fakewa idan sun rasa inda za su wa a amti'atihum kuma su tattara kayayyakin su a ciki kamar yadda malan kata da ya fassara ko na biyu an na hal buyutul khaybatu ruguzajjin gidaje kamar kangwaye da filaye da sauran gurare da ba mai ma wanda ya mallake su wal mata'u anan yana nufin qada'ul haja ba laifi in za ku shiga wani kango ko ku diddifi ko ban ɗaki don biyan bukatan ku ba sai kun tsaya kun ce assalamu alaikum a adakhulu ba wannan shi ne fassarar malam afa'u na uku anna ha buyutu makka wasu gidaje ne aka gina a makka don saukar baki wannan shi ne Muhammadu bin al-hanafiya ya fassara na hudu hawanitu tujjar irin wato masaukai da ake yi don 'yan kasuwa allati bil aswaq wacce take a kasuwanni kamar da malam ibn zaid ya fassara na biyar annaha jami'ul buyuti allati la sakina laha gidajen da babu wani mutum wanda ya ce nasa ne li'anna al-isti'zana ma ju'ila li sakin domin neman izinin shiga guri an sanya shi ne don wato wanda yake ciki ya baka dama in ba kowa a ciki fa ba ma gidan kowa bane kamar da malam ibnu jirai ya ce da haka mata'un lakum da Allah ya ce sai aka yi mafassara guda uku na farko al'amti'atu lati tuba'u wa tushtara kamar kanti ne kenan akwai kayan siyarwa a ciki in mutum zai shiga ba sai yayi sallama ba tun da an riga an buɗe ƙofa an ba masu ciniki dama su shigo da cikin kasuwa da sauran gurare na kasuwanci na biyu ilqa'ul aza min al-gha'it wal bawl idan ana nufin kangwaye to mata'ul lakum din yana nufin ku shiga domin ku je ku bawali ku bayan gida ba sai kun nemi izini ba don za ku shiga waɗannan guraren na uku alintifa'u bil buyuti littiqa'il bardu wal harri amfani da gidajen domin kiyaye kai daga ruwa irin yan rumfunan da ake a gefen hanya in ruwa ya yi tsanani ko rana ta yi tsanani mutum ya shiga a ciki ya fake to waɗannan ba sai ka yi sallama ba don ba mallakar kowa ba ne shi yasa aka ce mata'un ɗin ai manfa'a ana nufin kuna da amfani a gurin da za ku yi to kuma gidan ba na kowa bane kuma akwai na amfani da za ku yi a ciki to babu laifi ku shiga wallahu ya alamu ma tubuduna Allah ya san abin da kuke bayyanarwa na ayyukanku da maganganunku wa ma taktumuna da abin da kuke ɓoyewa na niyoyinku a cikin zuciyarku da abin da kuka kudire wanda ya kudire alkhairi zai ga alkhairi wanda ya kudire sharri kuma Allah ta'ala ya san ciki da waje wa asirru qawlakum aw ijharu bi innahu alimun bi dhati sudur in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah na'am قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله قَدِيرٌ بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو آبائهن bayani akan hukuncin shiga gidaje kuma aka ba da ka'idodin shiga gidan da ba naka ba kuma a can gaba za a yi bayani shi ma gidanka ka'idar shigarsa da kuma gidan da ba mallakar kowa ba ne shi ma an yi bayani akan yadda za a shige shi sai kuma Allah ta'ala ya mana magana a waɗannan ayoyi guda biyu akan wato abin da ya shafi kiyaye kai da kiyaye ido dangane ga mu'amala tsakanin maza da mata Allah ta'ala ya fara kiran maza tukunna ya ce kullil mu'minina ka faɗa ga muminai maza domin kullum Allah yana kira da muminai domin imaninsu yana sa su si saurin karɓar dokar Allah ya min absarihim su rintse daga idanuwansu su rintse daga idanuwansu wannan ita ce doka ta farko wa yahfazu furujahum kuma su kiyaye al'auransu rintsewa daga ido shine kada mutum ya kalli abin da Allah ta'ala ya haramta masa shi yasa ba a ce a rintse idon gaba ɗaya ba domin ka rintse idon ka gaba ɗaya kuma ba da amfani idon shi yasa aka ce min tabi'ibiyya shashin wani abu ne ba a so ka kalla aka ce ka rintse idon daga kallon abin da bai dace ba wa yahfazu furujahum su kiyaye kuma al'auransu mun ce kiyaye al'aura hawa biyu ne na farko kiyaye ta daga aikata alfasha da ita na biyu kiyaye ta daga barinta kowa ya gani kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka kiyaye al'auranka sai ga matarka ko abinda damanka ta mallaka na yangi kiyaye ta kenan sannan kiyaye ta kuma gabarin barin aiwatar da ayyukan alfasha da ita wannan shine kiyayewa guda biyu wanda duk sun shiga ciki zalika Allah ya ce yin waɗannan ko bin waɗannan dokoki guda biyu na tsare ido da farji azka lahum shine mafi alheri mafi tsarki a gare su su muminai din inna Allah khabirun lalle Allah ta'ala yana da cikakken sani bima yasna'un da abin da suke sana'antawa suke aikatawa Allah yana sane da shi duk abin da mutum ya aikata Allah yana sane sai Allah ya faɗi kuma doka ta biyu a kan su kuma wato mata yace wa kullil mu'minati kuma ka faɗa ga muminai mata su ma ya min absarihinna su ma su rintse daga idanuwansu su mata ɗin wa yahfazna furujahunna su ma su kiyaye al'auransu su ma ta hanya biyu kada su aiwatar da al'auransu wajen aikata saɓon Allah sannan na biyu su kiyaye ta dangane ga wani wanda ba mijinsu ba ya gani to wannan wannan al-gabbu rantsa ido wato shine mafita daga dukkan aikata laifi duk laifin da yake da alaƙa da saduwa tsakanin namiji da mace to kofarsa shine bude ido dan haka ne malamai suka ce al-ghaddu a harshen larabci yana nufin an-nuqsan min al-tarf wa saut ka tauye ganinka ka rage shi ka kuma rage muryarka ana amfani da wannan lafazin ghaddu a guri biyu wajen sauti da kuma wajen ido kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa cewa innal ladzina yaghudduna aswatahum inda rasulillahi ula'ika allazina imtahana Allah qulubahum littaqwa ba masu zurawa annabi ido su zazzare ido ba ita hakika waɗanda suke wato ƙasa ƙasa da sautin su a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan su ne Allah ya gwaji zuciyarsu da tsoron Allah kunga anan yana nufin ƙasa ƙasa da sauti shi ma yana nufin gabdu sannan ce wa qasid fi mashika wa min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir wato kai takaita cikin tafiya ka kakkai tafiya da gudu gudu ko da takama ka yi tafiya da irin tafiya ta mutane sosai wacce babu alamar wato ainihin daudu daudu a cikinta babu kuma alamar takama a cikinta inna ankaral aswati la sautul hamir kun ga yazo anan da ma'anan gabbu shine wani mawaƙi yake cewa fa gubba ka innaka min numairin fala ka'aban balakta wala kilaba yace ka rinza idanka daga kabilan numair kai baka kai ka'abu ba ko baka kai kabilan kilab ba haka na imra'ul qais yake cewa wa aghuddu tarfi ma badat ma badat li jarati hatta yuwari jarati ma awaha imra'ul qais a zamanin jahiliya yace ina rintse ido na gabarin ba matar makocina har sai matar na gidanta ya rufe ta ta shiga gida tukunna yana da mutuncin da yace zai ba zai saurari matar makocinsa ba to kun ga nan algabdu yana nufin wato rinsa ido ko kuma tauye ido ga barin kalle kalle shi wani wake yake cewa kullul hawadith mabda'uha minan nazari dukkan sabo daga kofar ido ake buɗe ta wa mu'zamun nari min mustasgar sharari mafi yawa yar wuta in ta kallu kaɗan daga gare ta ne gobara take tashi ma'ana daga ba da ƙofar kalle-kalle kuma musifa take yaɗuwa a cikin jama'a kam nazaratan balagat min qalbi sahibiha kama bulagi sahami bainal qausi wal watari yace da yawa kallo ta kai a cikin zuciyar wanda ya ta kamar yadda ake harba kibiya tsakanin kwari da baka to sai ka ga kamar kibiya ka cilla in ka cilla idan ka ka ba shi dama ya kalli komai wal abdu ma dama za farfin yuqallibuhu fi a'yunil aini mawqufun ala khatari yace mutum mutukar ya ba bawa idansa dama yana jujjuya shi yana kallon abin da ya ga dama yana hada idanuwa da matan mutane to fa yana kan hatsari يسر مقلته ما ضر مهجته la marhaban bi sururin ada bidarari yace abinda yake faranta wa idan sarai kuma yana cutar da zuciyarsa yace to babu lale da duk farin cikin da zai jawo maka asara da bala'i wani kuma yace wa kunta mata arsalta farfaka ra'idan liqalbika yawman at abatkal manaziru رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صادر يتي وكنت ka kasance mata arsalta barfaka ra'idan duk sanda ka saki idonka ka aiki idonka dan ya nemo maka wani abu liqalbika dan zuciyarka yauman at'abatkal manaziru abin nan da kake kallo zai wahalar da kai رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا أن به أنت صابر kallon abin da ba duka kake da iko a kansa ba kuma ka yin haƙuri da shashinsa don ka kalli mace duk kana da iko a kanta gaba ɗaya to me yasa za ka kalli shashin abin da baka da iko duka a kansa wani kuma ya ce ya ramiyan bi sahamin lahzu mujtahidan an talqatilu bima tarmi fala yace ya kai mai jifa da kibiyar harara kana ba da ƙoƙari kai ne kashashe da wannan kibiyar da ka harba baka dace ba ya ba isa tarfi yartadu shifa'i a habis rasulaka la ya'tika bil aqabi yace ya kai mai aika idonsa yana neman waraka da shi ka tsare manzan nan naka kai ya je ya zo maka da halaka wani malami yace nazaratun فابتسام فسلام فكلام فموعد فلقاء dama abubuwan a jere suke daga kallo sai murmushi sai sallama sai magana sai alkawari sai haɗuwa sai shaidan ya zama na shida daga nan kowane bala'i zai iya shigowa shi yasa ni wake ce alam tara annal aina lil qalbi ra'idun fama ta'alaful aynani fal qalbu alifu yace baka ga cewa ainihin ido dan sako bane ga zuciya duk abin da ido ya saba da shi to zuciya ma tana sabawa da shi da haka mutum mu ɗau matakin kiyaye idan mu daidai gwargwado wata rana annabi ya wuce sahabbai sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa radiyallahu anhum suna zaune a kan hanya sai ce ku tashi da kan hanya suka ce ainan ne gurin zama mu ba makawa a nan muke hira sai ce fa'iza a baitun illar julusa fa'autu tsarika haƙƙahu in kun is ba za ku tashi ba to ku ba wa hanya haƙƙinta kalu ya rasulallah wa ma haƙƙa tsariƙ me haƙƙin zaman kan hanya ice gabdul basri kaful aza raddu salam amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar duk mutumin da zai zauna akan hanya ba zai cika ka'idar nan ba tashinsa ya fi alheri dabdul basri duk matar da ta taho ku sun kuyi da kanku sai ta kuli kafful aza ku kame cutar da mutane banda yi da mutane raddu salam duk abin da kuke wanda ya sallama ku amsa sannan al'amur bil ma'ruf ku dinga umarni da kyakkyawan aiki wannan nahyi anil munkar ku dinga hani da mummuna to wa zai iya cika waɗannan sharuɗan masu sa tebur su sha inuwa biyu a kan hanya kaga shi shikenan an karya ka'idodin zaman kan hanya waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanya to shine Allah ta'ala ya ce wala yubdina zinatahunna kada su bayyanar da ƙawarsu illa ma zahara minha sai abin da ya bayyana na ƙawar mata suna da ƙawa iri biyu akwai azinatu aljibilliyatu akwai azinatu almuktasabatu kawan mata iri biyu ne akwai ado na halitta wanda Allah ya halicce su fuskarta hannunta jikinta gaba daya ado ne ko ina akwai kuma azinatul muktasaba shine yari da sarka da manduwa da warwaro da zobe da jambaki da jagira da ja'ido da kunshi da waye da waye da sauransu duk waɗannan abubuwan su ado ne amma ba da su aka halice ta ba goggoga su ake ana mamman nasu ana shashafa su duk waɗannan su ma ana tarkata su a cikin azina al-muktasaba wanda mata sukan amfani da wannan don su dama awa mayuna sha'u fil hilyati su dama wato an an an an rene su ko an halicce su a cikin san ado da kwallace kwallace da haka zaka ga suna bukatar irin waɗannan su sa a kafa manduwa su sa a hannu zobe su sa ainihin a abin nan awarwaro su sa farka su sa dan kunne wasu ma su lika bajan zinari sannan kuma a zo kuma a abin a sa masa nasa lebe a shafa man nasa Jan jambaki kenan ko ido ma a zo a saman nasa gira ma a sa mata taka sannan kuma fuska a kawo wata yar hoda hoda ma a ƙara mammannawa a shafa a goga a zo kuma hannu a yi masa ado a ƙawace shi da zane iri-iri na sibga a yi masa fenti shi ma a gyara shi sosai to duk waɗannan adam sannan kuma a nemi shadda ko lesi ko a tamfa mai tsada kuma a sa kaga an caba ado kenan sama da ƙasa to shine Allah ta'ala ya ce wa zina ta zinatahunna kada su bayyanar da adan nan nasu illa ma zahara minha sai abin da ya bayyana kenan adan akwai al-zahir akwai al-khafi to illa ma zahara ba illa ma azharnahu ba akwai abin da ya bayyana da kansa akwai abin da aka bayyana shi to wajen wannan tafsirin ne su ma malaman sun sha wahala sosai akwai kauli bakwai da aka yi a karkashin illa ma bahara minha wani ya ce anna hasiyabu an ruwaito daga abul ahwas daga abdullahi dan mas'ud ko kuma ya ce arrida'u ma'ana idan mace ta sako hijabi sai ya zama iska ta buɗe wani ɓangare na tufanta da yake ciki an gani shine ma'anan illa ma bahara ku gane akwai manci tsakanin zahara da azhara zahara abin da ya bayyana da kansa ma uzhira kuma bayyanar da shi akai da gangan to sai Allah ya ce sai abin da ya bayyana da kansa da aka aka rawaito daga Abdullahi dan Mas'ud ya yace shine as aw ridau na biyu anna hal akuffu wasu ka ce tafin hannunta shine abin da ya bayyana Don tafin hannunsu suna bayyana shi suka ce wal khatam wal da kuma zoben hannunta da fuskarta wannan kauli na biyu kenan na uku suka ce alkuhul wal khatam abinda ake nufi ma zahara minha kullin da ta sa a idanta tunda ya halatta ta bayyana fuskarta da kuma zoben da ke hannunta kani kenan wannan ya tafi akan fuska kenan da hannu wannan woto daga sa'id bin jubair daga abdullahi dan abbas na hudu suka ce ƙulbani wa huma siwarani wato awarwaran da ke hannunta kenan wal khatamu wal kuhul da kuma zobe da kwalli wannan daga miswaru bin makharamata na biyar suka ce alkuhul wal khatamu wal khidab ana nufin kwalli da zobe da kuma kunshi da ta yi daga malam mujahid na shida alkhatamu was siwar suka ce zobe da awarwaran hannu wannan shine malam hasan ya ce na bakwai alwajahu wal kafan ana nufin tafin hannu da kuma fuska to wannan tafin hannu da fuskan shine malamai suka kai komo a kai har aka yi rikici mai tsawo aka yi rubuce-rubuce tsakanin malaman saudiya da sheikh muhammad nasiruddin albani sheikh albani ya rubuta littattafai guda uku na ɗaya hijabul mar'atil muslima bayan ya rubuta wannan littafi sai kuma akan fuska don dukkan malaman saudiya su sun tafi akan cewa fuska din ma bayyana ta tafin hannun ma haramun ne sai dai mace ta nemo wato niƙabi ta rufe fuskarta ta kuma nemo safar hannu ta rufe hannunta don suna ga babban zina ga mace shine fuskarta don duk inda ka gani a jikin mace in ba ga fuskarta ba to baka ga kyanta ba da haka suke ga a rufe fuska wasu kai tafsili suka ce akwai mai kyau mai tsananin kyau akwai mai tsananin muni akwai kuma matawassita tsakanin kyau da muni suka ce mai tsananin kyau wajibi ta rufe fuskarta mai tsananin muni ma wajibi ta rufe fuskarta suka ce matsakaiciya kuma an so ta rufe in ta buɗe ba laifi wannan wani tafsilin kenan na wasu malamai wasu suka ce a'a fuska kama al'aura ce in dai za a halatta mata buɗe fuskarta a gaban kowa to za a iya buɗe mata halatta mata buɗe al'auranta kenan a gaban kowa da haka su sun fi kowa shaddada suka ce sam ba yadda za a yi mace ta buɗe fuskarta sai dai ta rufe kamar yadda wajibi ne ta rufe al'auranta haka wajibi ta rufe fuskanta to sai rubuta littafi na biyu bayan hujumi da malamai suka mar irin su Sheikh Ibn Baz Allah ya masa rahama irin su Sheikh Usaimin irin su Sheikh Bakar Abu Zaid irin su Sheikh Ali Sabuni irin su Sheikh ah, Muhammad Al-Ansari Ismail Al-Ansari irin su Tuwaijari duk dai manyan malamai wato akai ta kai ruwa rana akai akai ta rubutu shi kadai yace ya halatta a buɗe fuska da tafin hannu su kuma duk taron malamancin suka ce haramun ne a buɗe fuska da tafin hannu musamman littafi na ƙarshe wanda bakar abu zai ne mai suna hirafatul fabila wato tsare mutunci yace ya duba maraje guda ɗari kafin ya rubuta littafi. kuma ya tafi akan shi ma wajibi a rufe fuska ya yi ta ba da dalilai na wajabcin rufe fuska to sai shan albani ya rubuta littafi na biyu mai suna jalbabul mar'atul muslima ya tashi daga kan hijab ya dawo kan jilbab dama duk sun zo a cikin alkur'ani da himar da jilbab da hijab shi aljilbab shine wanda Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min bihinna zalika adna an ya'rafna fala yu'zain babban mayafi kenan da zai kai har kasa shine jilbab hijab kuma bai za su aiki muhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab sannan sai khimar wal yadribuna bi khumurihinna ala jiyubihinna daka da khimar da hijab da jalbab babban wannan na ƙarshe shine jilbab wanda zai rufe mace gabaki ɗaya har ƙasa to sai suka sace biran ma aka yi tattafai da yawa a kansa sai ya rubuta littafi na uku wanda ƙarshen littafin da ya rubuta kafin ya rasu kenan ya samu suna ar mufhim alaman khalafa ulama'a wata shaddada wata asaba wa alzama marata an tastura wajhaha wa kaffaiha wa aujaba wa lam yaqna bi qawlihim annahu sunna wa mustahab duk wannan sunan littafi ne wannan littafin an ce yana kan kirjinsa ya rasu da shi akan matsalan wato hijabi shi dai yana nan akan cewa fuska da hannu ba wajibi sai an rufe su ba su kuma suna nan akan cewa lalle a rufe fuska a rufe hannu to yace akwai sharuɗa guda takwas ga duk wacce za ta sa hijabi sai ta cika waɗannan sharuɗan sannan hijabin ta yi cika na ɗaya isti'abu jami'il badan wajibi hijabi ya rufe dukkan jiki ba a bar wani guri a waje ba sai ce illa mastusniya akan mastusniya ɗin ne aka yi rikici da shi na biyu Allah ya kuna zina fi nafsihi shi kansa yadin da za a yi hijabi da shi kada ya zama mai kawa ko mai ado ya zama yadi ne da babu kawa a jikinsa babu ado sannan na uku an ya kuna safiƙan la ya shifu ya zama cewa mai kauri ne ba wanda zai dinga kama jikinta mai shara-shara ana gano shatin jikinta ba sannan na hudu ya ce an ya kuna fabfazan ya zama mai kauri kuma mai faɗi ba wanda kuma zai zama ya matse ni mata ba wato wancan ya zama mai kauri a sakarsa sannan a ɗinka shi kuma ka a yi shi ya matse jiki yadda zai dinga surar ka dinga gane nan ne surar jikin mace gashi gashi kaza sannan ya ce na biyar an ya kuna Allah ya kuna mubakharan mutayyaban kada ya zama an sa turaren wuta ko an sa masa turaren kanshi don annabi sallallahu alaihi wasallama ya wuce mace ta sa turare ta wuce ta gaban maza ya ce duk matar da ta sa turare ta wuce ta gaban maza don su ji kanshinta fahiya kaza wa kaza wa fi riwayatin fahiya zaniyatu ta zama kamar mazinaciya sannan na shida Allah yushbiha libasar rijal kada yayi kama da tufafin maza domin hadisi ya zo an tsinewa matar da take sa kayan maza da namijin da yake sa kayan mata da aka ta sa babbar riga da ya ciki da hula sai ta zama tsinanniya Allah ya yushbiha libasal kafirat sannan kai kayye kama da tufafin kafirai a ce kafiran zamanin irin wannan shiga suke yi to kada ta yi wannan sannan na ƙarshe ce Allah ya kuna libasa shuhuratin kai ya zama tufafi ne na shuhura wato na takama da jiji da kai wani mai tsada ne wanda sai yar wance da uwar wance take sawa to kada ya zama a hijabi ya zama wannan to wannan shine maganganun malamai akan masusniya wanda maganganun nasu yana da tsawo sai mutum ya ɗauki fatawar da ya ga fi gamsar da shi akan wannan ya ce wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihinna kuma lalle su ɗora wato khimar ɗinsu ne jam'u khumru an ce wato inda wuyar riga yake duk inda hannu ya fito da inda kafa ta fito da inda kai ya fito to shi ake kira kofa ta hannu ko kofa ta wuya to su kawo babban mayafi su rufe kansu yadda ba za a ga wuyansu ba za a ga mamansu ba ko ba za a ga wato ainihin abin nan kirjinsu ba wala yubdina zinatahunna Allah ce kada su bayyanar da ƙawarsu illa libuqulatihinna waɗannan su goma sha biyun kaɗai da Allah zai lissafo su kaɗai yayi aka yadda su ga adam mace duk wanda baya cikin goma sha biyun nan in ya ga adam mace ya ga wuta balbal ga na ɗaya nan wala yubdina zinatahunna illa libuqulatihinna kada su bayyanar da ƙawarsu da adansu sai ga mazajensu dama miji ai shi ne dama na farko miji shi ya kamata ko ya halatta ko ma ya dace ko ya wajaba ma mace ta caba masa ado dan ya gani shi ne ma mai adam illa li bu'ulatihinna aw aba'ihinna ko kuma iyayensu su matan kenan ko ya halatta iyayensu su ga adansu domin uba da kaka da kakan kaka har zuwa sama waɗannan ba laifi don sun ga adan yarsu da jikarsu au aba'i bu'ulatihinna ko kuma iyayen mazansu baban mace da kakan mijinta da kuma baban mijinta da kakan mijinta da kakan kakan mijinta har zuwa sama waɗannan dan sun ga adan ita wannan wato mata ɗin babu laifi kuma babu wani abu baya daga cikin laifi nawa kenan an samu uku ko to sai Allah ta'ala ya ce aw aba'i bu'ulatihinna aw abna'ihinna ko kuma ƴaƴansu su matan dan mace ta caba ado ɗanta da ta haifa da jikanta da jikan jikanta duk ƴaƴanta ne sun ga baba su ko kakarsu ko tattaba kunnan su to wannan duka babu wani laifi au abu na ibulatihinna sannan na biyar ko ko kuma ‘ya'yan mazajensu mijinta yana da wasu ‘ya'ya ‘ya'yan abokan zamanta to waɗannan ‘ya'yan mijin nata da jikokin mijin nata dan sun ga adam wato abokiyar zaman babarsu matar babansu to wannan babu laifi shi ma wato a cikin waɗanda aka lissafa au hinna ko yan uwansu ita matar tana da ƴan uwa uba ɗaya suka haɗa da su uwa ɗaya suka haɗa da su uba ɗaya uwa ɗaya suka haɗa da su waɗannan ƴan uwan nata dan sun ga adan yar uwarsu shaƙiƙiyarsu ko li'abiyarsu ko li'ummiyarsu babu wani laifi aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna ko ko kuma ƴaƴan ƴan uwansu din maza wanda suka hada uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uba uwa ɗaya uba ɗaya to ƴaƴan waɗannan ɓangare guda uku dan sun ga adan ƴar uwar babansu to babu laifi au bani akhawatihinna ko kuma ‘ya'yan ‘yan uwanta mata da suka haɗa uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya su ma ba laifi don sun ga adon ‘yar uwar wato mahaifiyarsu aw nisa'ihinna ko kuma matansu to mata an ce kuma matansu kenan mata ‘yan uwansu musulmi banda ahalin zimma banda kafirai ‘yan uwansu mata musulmi don sun ga adon tsakanin junansu babu laifi aw ma malakat aymanuhunna ko abinda daman su ta mallaka na bayi mata domin sahabbai sun fassara cewa banda bayi maza ake ji tsoro ga na waje su ma ana jin tsoro din gare su ana nufin bayin su mata aw tabi'ina ko kuma masu bi غير Ulul Irbati, waɗanda ba sa ba ma abota bukata bane minar rijali daga cikin maza to waɗannan waɗanda aka ce ba masu bukata ba ne ma'ana ba sa bukatan mata shine aka fassara shi da wa humal ladhina yattabi'una alqawma wa yakununa ma'ahum waɗanda suke bin mutane zuwa gidansu don neman abinci li'irfaqihim iyyahum aw li'annahum nasha'u fihim malamai sun yi kauli shida akan waɗannan tabi'ina ghairu ulil irbati din masu bi ba masu bukata ba to shine aka ce annahu al-ahmaqu la tashtahihi al-mar'atu irin sakarewa wannan dabbalo wanda mata ba su damu da shi ba wala ya gharu ar-rajulu alaihi mutum ma dan ya ganshi a gidansa baya kishi shine malam qatadut ya faɗa da malam mujahid yace huwa al-ablahu shine su su su alladhi yuridu at-ta'ama wa la yuridu an-nisaa shin ya shigo gida kawai kicin a bashi abinci ya waje ba ruwansa da maganan mata na biyu suka ce annahul inni wanda ba shi da gaba shine malam ikramata yace shine wanda ba shi da gaba na uku annahul mukhannasu wanda aka halicce shi da siffar daudu gashi ne yana a kamar mace dinan dan Allah kana yatba'u ar-rajula yakhdimuhu bi ta'amihi shi kawai wannan abinci ne ya dame shi wala yastati'u gishiyanan nisa tunda shi ma yana jin shi mace ne ba ma ya tunanin matan duk da an samu wani mai irin wannan daudu daudin a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ya bashi yana shigan mai gida ran nan sai yake faɗa a ɗakin ummu salama yake gaya ma ɗan uwan ummu salama in Allah ya kai ka yaƙi kun ci yaƙi a gari kaza akwai ƴar sarkin garin takan fuskanto ka da hudu ta baka baya da takwas annabi ya ce wai tashi maza ka fita <laughs> maza ka bar madina aka kai shi can bayan gari aka aka kai shi bayan gari ba a ƙara barinsa ya dawo madina ba sai da ya tsufa lokacin na usman aka yi ta shi hakuri lokacin sai na abubakar aka yi aka da shi ce tun da annabi ya kore shi ba zan da shi ba haka lokacin na umar sai lokacin na usman ya tsufa ma lokacin ma ya kusa karewa sannan aka shi dama ya shigo madina ce ashe ka ganka dinnan to ne sai aka to wannan suka ce shi ma ba zai shiga ba sannan na hudu annahu ash fani tsohon da ya riga ya ƙare. ya riga ya kare ya tsufa tukub tukub ba shi da wani bukatan mata to shine ake nufi awu tabi'ina ghairu irbati min rijal din wal khamis annahu al khadim mai yin hidima wannan shine ibnu sa'ib ya faɗa na shida annahu allazi la yaktarisu bin nisa'i wanda bai damu da mata ba shi a zuciyarsa Allah ya halicce shi halittar da baya bukatan mata ba kamar yadda ake a gidan sarakuna ba sai a waɗanda suke shiga wajen mata haffidiya ake musu to wannan malamai da yawa suka ce haramun ne a dinga yi wa bayin da za su shiga wajen mata wato fidiya a sa mata su dinga musu hidima mana to wannan shi ma yana cikin abubuwan da aka hana illa likibarin au haramin au lisagarin wanda ya zama ya tsufa da yawa ya ƙare ba zai iya fuskantar mata ba to wannan duk an fassara shi da wanda yake mai bi kuma ba mai bukata ba minar rijali daga cikin maza aw tifl allazi na lam yazharu ala auratin nisa a tifl anan din ciki jinsiya ce ma'ana awul atfal domin an masa sifa da allazina ko kuma yara ƙanana waɗanda ba sa tsinkaye a bisa al'auran mata su ma za su iya ganin adam mace amma idan aka ga yaro yana kallon fina-finan hausa yana zuwa sinima kakka bar shi shigan ma gida wala yadribna bi arjulihinna Allah ya ce kada su yi duka da kafafuwansu idan sun sa manduwa a kafansu in suna bugawa za a dinga jin karar wannan zinare din da ke kafarsu ko kuma sun sa takalmi mai kara suna tafiya kwas kwas kwas shi ma zai ja hankali a ce ga mace can za ta wuce to Allah ya ce kasu dinga buga kafarsu dan li ulama don ka a san ma abin da suke ɓoyewa min zinatihinna na ƙawarsu kenan akwai ƙawa ɓoyayya, in suna buga ƙafa sai a gane cewa matan nan akwai gwalagwale a jikinta ga rakacan rakacan ɗin, gwalagwalen can ana ji wa tubu ilallahi jami'an Allah ce ku tuba zuwa ga Allah ga baki ɗaya. ayyuhal mu'minun ya ku taron muminai la'allakum tuflihuna ko kwa rabauta ku tuba zuwa ga Allah kun ga dokar akan mata aka kawo amma kuma umarnin ai tuban sai aka yi wa maza wanda mata ma sun shiga duk inda umarni ya zo ga mata ba ai ga maza ba ai adafin mata ba to su ma matan sun shiga bayan an bi dokar Allah kuma a nemi gafarar Allah annabi sallallahu alaihi wasallama yace lalle ku tuba zuwa ga Allah ku yi istighfari ni ma dinnan ina tuba zuwa ga Allah ina istighfari fiye da sau saba'in a kullum yana cewa astaghfirullah wa atubu ilaihi rabbi gifirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim astaghfirullah allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi har yana sayyidul istighfar to wannan duka sai mu dinga yi don mu samu tsira mu samu rabauta a wajen Allah na'am وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات بينات ومثلا ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين الله سبحانه وتعالى بان يفعل دو كرم فإدو دكياي الأورا سيكم يتدم أورد دكم وأنكهوا الأيام منكم Allah ya ce ku aurar da duk wanda ba shi da mata da duk matar da bata da miji duk a tara aurar da su kada a bar wani ba aure a cikin al'umma malamai suka ce al'ayama wa humul lazina la zawaja lahum ar rijali wan nisa'i ana cewa rijalun ayyumun wa imra'atun ayyumun wa rajulun armalum wa imra'atun armalatun wa rajulun bikrun wa imra'atun bikrun idza lam yatazawwaja wamra'atun sayyibun wa rajulun sayyibun idza kana qad tazawwaja daka al'ayama anan yana nufin duk wanda bai aure ba mace ko namiji ya taba yi ya saki ko ta taba yi ta fito ko aka fito da ita ko bai taba yi ba to Allah ya ce duk ku aurar da su shine zaman lafiya wa ankihul ayama minkum ku aurar da waɗanda ba su da aure minkum daga cikin ku cikinku salihina min ibadikum da kuma nagartattu daga cikin bayinku maza wa ima'ikum da kuma bayinku mata su ma bayin ka su haka aje a aurar da su in yakunu fuqara'a sai Allah ya koma kanku ku da ake muku magana ku yi aure Allah ce in yakunu fuqara'a idan su marasa auren nan suka zamo talakawa ko mutsiyata yughnihimullahu Allah zai wadatar da su min fadlihi daga falalarsa aure kofa ce ta arziki in kuka duba duk wanda suka fi kuɗi a duniya masu aure ne duk inda ka ga mota ɗari an yi fakinta casa'in da tara ta masu aure ce duk inda ka girga gidaje a kan hanya duk na masu aure ne duk inda ka ga ƙaton kanci cike da kaya na masu aure ne so da haka ku da wa ku da aure ku kuka fi tsiya wallahu wasi'un alim Allah ta'ala mai yalwatawa ne kuma masani ne da haka Allah zai wa yalwata muku kuma kafin kai aure ka duba sai ka gaba ka da komai amma kana tafiya a hankali a hankali sai ganka da gida da mota da 'ya'ya. duk ba arziki bane shine da haka masu aure sun fi arziki a duniya kuma sai ga mutum shi da aure kai baka da aure yana ci da kansa yana ci da matarsa yana ci da 'ya'yansa kai ma kana ɗauka a cikin gida kai ma da kwananka manzu ku duba da azumin nan rufin aure rufin asirin da masu aure suke da shi ka da da yamma an maka abinci ga ruwa mai sanyi ga wani salak nan ga wani kaza nan sai ka ga faranti da kwanuka a gabanka sun kai shi da ko bakwai shi ko Allah yana can shago yana ta shure-shure ko yana can wajen mai shayi yana layi ko wajen mai kosai yana layi yarinya tana cewa a fara bani yana ke ni za a fara ba ya jona hita zai dafa shayi an ɗauke ruwa ko an ɗauke wuta ya aika gidan nan kai ga gidan nan ka ce a baka aran cokali a ce mai gidan yana aiki ne shiga nan to a ce baka dada na jiya ba kullum faɗan ku dama akan cokali ne wani ma cokalin satin ajihu yake boyewa kun ga Allah ya ce a aurar da ku don a zauna lafiya wali lazina ladina ji duna nikahan Allah ya ce waɗanda kuma ba su samu daman auren ba to su kame hatta yi humullahu min fablihi. har sai Allah ta'ala ya wadata su daga falalansa wallazina yabtaguna alkitaba kaga hatta matan ma wacce ba ta da aure raba raba take a cikin gida in ko ta bari ta fito daga gidan mijinta ta da gida to shikenan yanzu da yara ake hada musu abinci da ita take girkawa ta zuba kanta da farko kana ta zuba mijinta yau ita ma zuba mata ake yara kuma su ta fada da ita suna koma gidanku nan ba gidanku bane da haka ai hakuri kowa ta zauna a gidan mijinta kowa ya zauna da matarsa shine zaman lafiya da alkhairi wallazina yabtaguna alkitaba Allah ya ce waɗanda suke neman a ɗora musu fansa daga cikin bayi mimma malakat aymanukum daga da daman ku ta mallaka fakatibuhum to ku dora musu wato ku rubuta musu fansa din annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salasun haqqun ala allahi aunuhum uku Allah ta'ala ya dora ma kansa zai taimake su na farko annakihu allazi yuridu al-afaf me neman auren da ke neman kamewa sannan na biyu al-mukatab allazi yuridu al-ada da wanda aka ɗora mafansa yana shirin biya na uku kuma yace almujahidu fi sabilillah wanda ya ɗamarar kara addinin Allah ukun nan Allah ya ɗora ma kansa cewa zai taimaka musu to shine ya ce fakatibuhum in alimtum fihim khairan ku wato ɗora musu fansa in kun gane kun san alheri tare da su alherin da za a sani tare da su malamai sun mafassara shida a in alimtum lahum malan domin kuɗi yakan zo da ma'anan khair wa innahu huli hubbil khair la shadid kuɗi kenan to in kun gane suna da kuɗi ku ɗora musu sponsa don su samu abun biya ko in alimtum lahum hilatan in kun ga suna da dabarar da za su yi tattali ko in alimtum fihim dinan in kun san suna da addini da za su wato riƙe da addini ko in alimtum annahum yuriduna bizalikal khaira in kun ga suna nufin alheri da neman a rubuta musu fansar ko kuma in aqamus salata don sallah ma an kira ta alkhairi ko in alimtun lahum sidikan wa wafa'an in kun gane cewa masu gaskiya ne kuma sannan za su cika alkawari su biya fakatibuhum in alimtum fihim khairan ku dora musu fansa din su biya in kun gane alheri tare da su wa atuhum min malillahi kuma ku ba su daga dukiyar Allah Allah allazi atakum wanda ya ba ku. wato bayan an ɗora ma fansan a ɗan kuma bashi wani kuɗi da zai rage nan ana nufin ɗayan biyu ko ga masu arziki su taimaka ma bawan da aka ɗora ma fansa ya samu abin da zai biya ko kuma kai da ka ɗora ma fansa ɗin ka ɗan rage masa wani abu kamar kwata ko ɗaya bisa biyar ko ɗaya bisa shida ko dai abin da zai iya zama ragi ne ga hakan wala tukrihu fatayatikum Allah yace, kada ku tilasta ma bayanku mata alal biga'i a bisa yin karuwanci da can zamanin jahiliya mutum sai sai bayi itura su su dinga yin zina suna tara makuɗi. kuɗi wasu ma 'ya'yan su suke turawa suna zinan suna kawo musu kuɗi to Allah yace, kada ku tilastawa wato ainihin bayinku alal bigaya abu sayin zina in ta hasunan idan sun nufi kamewa wato ba sa son yin zinar to kada ku tilasta musu yin zina wannan mafumi din an gina shi ne akan tilastawar ba wai mafumi ne da yake da muhalafa ba ma'ana in ba su nufi kamewa ba kenan za a iya kyale su su yi litabtagu don ku nemi aradal hayati duniya tarkacen rayuwar duniya neman tarkacen duniya yakan sa wasu su ba ƴaƴansu suna fita suna yin karuwanci suna kawo musu kuɗi ko kuma bayansu a zamanin jahiliya kenan wa man hunna wanda itilasta musu yin zinan dan su kawo masa kuɗi ko bayin ne ko ƴaƴan ne fa inna allaha min ba'di ikrahihinna gafurur rahim Haƙiƙa Allah ta'ala mai gafara ne mai jin kai ga su bayin da aka yi musu tilas din wato bayan an musu tilas Allah zai yafe musu kuma ya azabtar da wanda ya sa su walaqad anzalna ilaikum Allah ce haƙiƙa mun saukar da ayatin mubayyinatin ayoyi masu bayani dalla dalla na abin da ya dace ayi ayi da abin da ya dace a bari a bari da ladan yin da kuma alhakin wato eh, yin sabo da kuma ladan bin abin da ya kamata a bi da kuma ladan rashin wato saba wa Allah da kuma ladan bin Allah domin lada ana ba da shi ne guda biyu wanda ya yi yunkuri zai bi Allah ya bi Allah yana da lada wanda ya yi yunkuri zai bi Allah bai samu damar bin Allah ba yana da lada wanda ya yi yunkuri zai sabo ya fasa saboda ganin girman Allah zai samu lada wanda ya yunkurin zai sabo kuma ya saban yana da alhaki guda daya to shine wa masalan min allazina khalaw min qablikum da kuma misalai iri-iri na waɗanda suka gabata min qablikum kafin ku an bada misali da yawa na waɗanda suka yi kirki suka ga kirki wanda suka yi tsiya suka ga sakamakon tsiya to duk wannan ana karanta mutane ne an faɗi aljanna an faɗi yan aljanna an faɗi waɗanda suka yi aikin aljanna an faɗi kuma mutanen banza an faɗi aikin banza an faɗi makomar mutanen banza da aka komai a fili yake wa mau'izatan lil muttaqina Allah ya ce da kuma wa'azi ga masu jin tsoron Allah don haka Allah ya sa ya zama wa'azi gare mu kuma Allah ya sa mu cikin masu jin tsoron Allah abinda muka faɗa daidai na waɗannan ayoyi Allah ta'ala ya ba mu ladan wanda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala iya fi mana Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi Allah ya karya kafirci da kafirai subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh malam mai wannan tambaya yana cewa ni ne ina da iyali wacce ba ta son yin sallah na yi na yi da ita ta riƙa yin sallan taƙi na ƙaurace mata na ɗauki da duk matakan da nake ga zan iya yi wajen sa ta ta dawo ta riƙa yin wannan sallah amma abin bai yi ba wani shawara malam zai ba to dama Allah ne umarni yace wa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa ka umarci iyalanka da yin sallah da kuma jurewa akan sallah Allah ya ce ba mu tambaye ka arziki ba mu muke azurta ka ƙarshe kuma yana ga masu tsoron Allah sannan Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha nasu wal hijara alaiha mala'ikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun wannan aya ta umarni da mutum ya tsare kansa da iyalansa daga wuta to idan ka auri mace ba ta sallah kai iyayenka ta yi sallah ta ƙi to sai ka fara ɗaukan punishment gare ta kamar kayan da kake siyo mata na ado sai ka daina abincin da ake mai daɗi sai a koma abinci mara daɗi a daina da nama a daina yin kuma miya mai daɗi me dalili da yasa mai gida yanzu ba abinci mai daɗi ka ce saboda ba kwa kula da sallah a gyara in abu ya yi tsanani yaƙi to sai ka shigo da iyayenta ciki ka samu iyayenta kai musu bayani ka ce wance fa nayi nayi da ita ta dinga sallah ba ta sallah kamar da su ma ana samun matan ta auri miji baya sallah wata mata rubuto tace mijinta tayi tayi da shi ya tashi har sai rana ta fito bai asuba ba to ana samun kowanne ya kangare kangararren mijin da baya sallah da kangararriyar matar da ba ta sallah to sai ya kokari ya shigo da iyayenta ai ta kokarin yi mata fada ana kokarin daidaita ta akan sallah domin wanda baya sallah bambancin musulmi da kafiri shine sallah wanda ya daina sallah to ya riga ya kafirta saboda haka ne ma malamai suka ce in mutum ya daina sallah sai a tambaye shi dalilin dainawar idan ya ce na daina sallah ne kaslan wato kasala ce da shedanci to wannan hukuncinsa a kashe shi ma idan kuma ya ce ya daina sallah ne inkaran yana inkarin sallah to wannan kuma sai a bashi kwana uku a wajen wasu malaman ya tuba in bai tuba ba a kashe shi a kai shi makabartar kafirai mun ga ashe kenan barin sallah ba karamin musiba bane to sannan kamar yadda aka yi bayani cewa akwai ayyuka da yawa a gaban wannan kwamiti na da muka dora musu musamman kula da sababbin musulunta da kuma ayyukan da'awa to akwai taimako da za a nema gobe na musamman shi yasa muka ce a faɗa yau don kada wani ya ce bai sami a bai ji sanarwa ba bai zo da abin da zai taimaka da shi ba da haka gobe kowa ya ci ko a ajihunsa ya zo da taimako in muna karatu muka je wani lokaci yan hisba za su kewaya don karɓar taimako kada aikin da muka sa su ɗin ya tsaya tunda ba mu da wata hanya sai wannan hanyar kwaya ɗaya mu ɗin da muke aikin kuma mu ne za mu taimaka aikin ya ci nasara ba mu da wata hanya ko wani kamfani ko wani babban hanshakin ɗan kasuwa ko waye mu ɗin dai da waɗannan da suke tare da mu Allah saka musu da alheri su ne suke ta iya kokarin su suke yi saboda haka goban insha Allah kowa ya ci ko a jihunsa don mu taimaka musu aikin yayi nasara Allah ya sa mu dace amin malam mai wannan tambaya yana cewa shi ne ya saki matarsa to ya ba ta takarda sai mahaifiyarsa ta zo ta same su ta ce kawo takarda da ta miƙa sai ta yaga ta ce ban saki ba sake ta ba je ki ci gaba da zaman ki ina innama talaqu liman akhadha bisaq ai aure miji ne yake saki kuma yayi saki saki yayi yaga ga takarda da cewa bai ba wannan bai dawo da shi ba sai dai idan akwai ragowa sai ya zama an gina akan ragowar amma lalle wannan din saki ne inda kafin yayi ne uwar ta hana yace zan saki matata ta ce kakka sake ta to lokacin ne take da dama amma na sake ta ba wanda ya isa ya fasa wannan kuma ita yanzu uwa tana ga za a iya fasawa ne bayan an yi shi kuma aure sakin an yi shi ba a zuwa a fasa shi sai dai a gyara in akwai ragowan ɗaya ko biyu in wannan shine na farko to yanzu akwai ragowan biyu in na biyu ne akwai ragowan ɗaya in na uku ne kuma magana ta ƙare hatta tanki hazaujan gairahu malam mai wannan tambaya yana cewa jiya ka yi bayani akan cewar dukan wanda ya san yana da kasar na hausa fina-finan nan ya kona su to shi ya ce sana'arsa nan kuma hanyar cin abincinsa yanzu ya zai to sai dai mu roƙi Allah ta'ala ya canza maka wata sana'a Allah ya canza maka wata sana'a da tafi wannan amma yanzu ba za mu ce maka ka kona jarinka ba in ka kona jarinka wa zai baka wani jarin sai dai mu ce ka yi ƙoƙarin canza sana'a a hankali kana dudduba wasu sana'o'in kana ƙoƙarin canzawa a hankali har Allah ta'ala in ya gani yaka da gaske kake za ka bar wannan ka canza zuwa wata sai ya canza maka alamai wannan tambaya yana cewa malam wai da gaske ne mazinaci ko mazinaci a sun tuba tabbas sai Allah ya dan kona su kafin a cire wannan dattin a'a idan sun tuba sun cika sharaɗin tuba ɗin annadamu ala ma fata wan niyatu Allah ya uda ila zambin wa an yatruka ya tafi fi sa'atiha to annadamu taubatu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama yace wanda ya nadama ya tuba saboda haka ana karɓar tuban ɗayan ku malam yu gargir mutukar bai je gargara ba ko kuma rana bata fito ta ta yamma ba to wannan shine dan haka ba za mu ce lalle sai an musu azaba bayan sun tuba ai tuban kenan bai da amfani mutum ya tuba kuma ai ma azaba tuba dama yana kankare zunubi ne saboda haka su tuban shi yafi kuma insha Allah Allah zai karbi tuban su ba zai musu azaban ba malam mai wannan tambaya ya ce so yake ka taimaka masa wajen yi wa abokansa nasiha don sun shiga wata muguwar ɗabi'a ta gina gidaje suna lalata da wasu 'yan mata ba akwai matansu a gefe to shi yayi magana sai ga kaman ko don shi da ilimin kai kuma gashi Allah ya baka ilimi yana so kai nasiha gamsasshiya don su gane cewa abun ba kyau to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ganewan ba kyau da masu ma sun gane ba kyau sai dai shedan ne kawai ya shigar da su ciki amma duk wanda yake wannan ai ya san ba kyau ya san bai dace ba ya san ba kirki bane ba mutunci bane ba abu ne da ya dace ka lalata ƴaƴan wasu ba wani mutum ya zo ya ce ya rasulallah ba ni lasisin zina annabi sallallahu alaihi wasallama sahabbai za su haushe ya ce ku kyale shi sai biyo masa ta dabara ya ce zinan nan kana so ka yi da a yi da babarka ya ce a'a ya ce to an na baka lasisin kuma watakila ka yi da babar wani kana so a yi da kanwarka ya ce a'a ya ce to an na baka watakila ka yi da ta wani aka lissafo ma duk danginsa na kusa ya ce baya so ya yi da su sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya gane lalle shi ma yana jin nauyin a yi da nasa da ka bai kamata shi ma ya yi da na wani ba sai annabi ya taɓa ƙirjinsa ya ce Allah ka shirye shi to kun ga mutumin da yake ɓata 'ya'yan wasu to watakila ƙofa yake buɗe kansa ta sharri don ya zama cewa kana ɗiban 'ya'yan jama'a kana zuwa kana lalata su fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una annabi sallallahu alaihi wa sallama yace mutum uku Allah ba zai kalle su ba ba zai ji kansu ba ba zai musu rahama ba kuma suna da azaba mai raɗaɗi ranar alkiyama sai ce shaikhun zanin mutumin da ya zama dattijo amma yana zina wa malikun kazzab da shugaban jama'a maƙaryaci wa ailun mustakbir da kuma talaka mai girman kai ga talauci ga girman kai ga dattijantaka ga zina ga mulki ga ƙarya bai kamata mai mulki ya zama makaryaci ba bai kamata dattijan mutum ya zama mazinaci ba waɗanda suke gina gidaje suke ɗaukan 'ya'yan jama'a suna lalatawa to su san babban musiba suke jawo kansu imamu shafi'i yana cewa abin nan inna zina dainun fa in aqarratahu kana alwafa min ahli baitika fa alani ya hatikan hurmar rijali wa qati'an subulal mawaddati ishta gaira mukarrami man yazni yuzna bihi walau bijidarihi in kunta ya haza labiban fafhami yace zina musifa ce asara ce bashi ce wataƙila in ka ci bashin nan ya zo ya faɗa cikin iyalanka kana murna yanzu kai ƴaƴan wasu kake ɓatawa. to ina lokacin da kai naka ƴaƴan kuma kaga za a ɓata su saboda haka mutum dan Allah su ji tsoron Allah su ga girman Allah su ga irin musifar da suke jawo kansu da al'umma su tuba zuwa ga Allah su daina kafin Allah ta'ala ya kama su da abin da ba su da mafita daga gare shi Allah ta'ala ya shirye su ya kuma kawar da su daga wannan mummunan abu da suke yi na ɓata 'ya'yan jama'a ana shadoyi akwai wanda ya ce ya yi maka takwara yana son da ya masa addu'a Allah ya yaro albarka <laughs> to akwai wasu ‘yan uwa waɗanda suka musulunta tsawon lokaci suke fama da wasu matsaloli to kuma suna addu'a cewa a roƙa musu Allah ta'ala ya shiryar da sauran ‘yan uwansu sun ji daɗin musulunci suke ga suke addu'a Allah sa ‘yan uwansu su masu musulunta su daina arnanci akwai wata mata tana neman addu'a Allah ya shiryar mata da yaronta wanda ya koma kiristanci to Allah ya shirye shi ya shiddawa da shi addinin musulunci wannan ya tsallan baɗake kuma daga abin da ya faɗa wuta akwai masu son a yi wa iyayensu addu'a saboda suna yawan fushi har ma su rika faɗin magana mara kyau ga ‘ya'yansu to ‘ya'yan ke jawowa amma mun yi bayani cewa ko ƙaƙa ɗanka ya kai ga ɓata maka rai kai addu'a Allah ya shirye shi ya fi kai addu'a Allah ya ƙara lalatawa domin kai masa baki bai shiryu ba ya da ya sake lalacewa idan ɗaye abin kirki a ce Allah ya maka albarka in yi abin tsiya a ce Allah ya shirye ka akwai masu neman haihuwa saboda sun shekara sama da ishirin babu haihuwa muna roƙon Allah ta'ala ya ba su haihuwar ya ba su ‘ya'ya na ƙwarai wata rashin haihuwa alkhairi ne sai ka ga wasu masu ‘ya'yan ma suna fata ina ma ba su haihu ba zaka in Allah bai ba mace ɗa ba ta yi haƙuri don Allah ta'ala ya ce lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inasa, wa yahabu liman yasha'u zukur aw yuzawwijuhum zukuranan wa inasa wa yaj'alu man yasha'u aqima Allah ta'ala shine mai mulkin sama da ƙasa wasu sai Allah ya ba su dama su ta haihuwan ƴaƴa mata wasu su ta haihuwan ƴaƴa maza wasu Allah ya haɗa musu ‘ya'ya maza da ‘ya'ya mata wasu kuma Allah ya basu aqim wato ba sa haihuwa to wannan ƙudura ce ta Allah matan annabi sallallahu alaihi wasallama ɗaya ce tak ta haihu a cikin suna na khadija a cikin saɗakansa kuma ɗaya ce tak ta haihu mariyatul kibtiya shi yasa nana aisha da yake bata taɓa haihuwa ba ta nemi yar uwarta asma'u ta ba ta ɗanta ta riƙe mata shine abdullahi bin zubair shi yasa ake mata laƙabi da ummu abdullah Da kun ga ashe ba yau ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana da iko ya roki Allah ta'ala ya ce duk ya ba su yaya amma da yake ana son a nuna kwatanci da su in mace ta rasa ɗato ta dinga tuno ummul mu'minina na na Aisha ta kokarin yin wasu ayyukan alheri ita da ba ta da ɗa sai ta yi karatu mai yawa ta yada ilimi duk inda ake karatun addini tana samun ladan abin da ta haddace na hadisai da wanda ta yada a duniya na ilimi saboda haka sai ki wani aikin alherin ko kuma ki roki Allah ta'ala ya baki mai albarka ba kowane iri ba don wasu in sun gaji sai su ce kowane iri ma a basu akwai masu neman addu'a Allah ya fi musu irin laifin da suka yi na yaudarar mutane da musu da masu ƙarya to kowa da ya wani laifi a baya kuma ya tuba to Allah ya fi masa laifin bayan ya kuma kiyaye shi ga barin komawa nan gaba akwai masu neman aure da aiki da admission da sauransu to kowa Allah ya bashi abin da yake bukata na alkhairi akwai masu neman addu'a saboda sun fuskanci shari'a Allah ya basu nasara to Allah ya basu nasara da sauran bukatu na alkhairi duka kowa Allah ya biya masa bukatunsa na alkhairi to sannan akwai waɗanda duk aka haifa musu ƴaƴa Allah ta'ala ya sa musu albarka ya kuma sanya su zama na kwarai kuma ya sa su zama mutanen kirki da za su amfana amfana da su Allahumma aslih lana dinan allazi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khairin wal mauta rahatan lana min kulli shar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin